الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mutasar khalilu shahi na ko to mu zo muna cikin magana akan abin da shahi jaza'i da kashe farauta ko muna magana akan abin da shahi haji shekana halilu ya ce wa karar yan a kharajar shakkin sun matu hukika mautu wato idan shi muhurimi ya kama horauta to sai horauta ta samu matsala bayan an ce sake ta ya sake ta to yana shakkunta mutu sai hidda jaza'i sakamakon abin nan gwargwadon abin da an ka ci a bada madadin wannan amma yana shakka ko ta mutu ko ta rayu muna tare da kuwa to sun mutu hukika mautu sannan an ka tabbatar da mutuwar farautar da to sai ya koma sa ba da wani jazayi shi na rara. mista zai sace wani domin can san da ya sa bai wajen ta ba yanzu mutuwa da ta yi sai ta waje ba muna tare da kuwa ina misali ka gane ka kullum minal mushtarikina kamar kowanne daga cikin sun ka tarayya ga kashe farauta cikin hurumi muhurimai na ko ko ɗayansu muhurimi guda halali ko halalai na gaba ɗaya cikin muhurimi suna kashe ta kowanne daga cikinsu zai ba da nahi jaza'i musu ƙilli shi na ya tafi da shi eh eh kuwa sai ya ba da akwai to amma nan ya saba makashin ɗan adam idan mutane suka taru suka yi shawara wato bisa kashe mutum sai an kasa wani sai zartar to ga ƙa'idar shirya duk kashe su a kai, amma nan in sun kai shawara akan kashe farauta to sai gudan su ya kashe to mutum guda ka bada jiragen wannan da ya kashe na shi dai ka bada eh ya taba ka ba eh? su in sun kashe duka wa haka nan inda muhulimi da wanda ba shi ba sun kai tara to mu zo ya waje ba da jaza'i inda mutum ya aika kare na yi don ya kashe masu dagi zaki na ya tsinka ko wani abin nan ko wata damisa yadda ya tsinka sabu amma shi zaton ya kai ba sabu'u bane yana zaton warauta ta to sai ya sai ya kashe ko da kashe sai bayyana ashe gadata ko buciya ko abin nan barewa to ba da jaza'i na wajibi na sai ba da jaza'i to mu zo awana sabi shara awana sabi sharakan lahu ko ko ya kawatar ku an kace mai don me ka kawatar ku kana cikin cikin hurumi ko kana kana kana muhurimi kai kai kawai tarko yace na kawa na ko don ana muwafaka zaki biyo don ko da ta mutu to sai an kai muwafaka ko sai ga ta shiga ta mutu sai ba da akuya ya ba da akuya lahu din nan don su bu'una yana kuwa musu bu'u to mu zo wa bi qatali gulamin umira bi iblatihi fa zanna al qatala haka ne inda ya aiki yaro ne ce kai yake na'am yake ce ga dabba can na ta kamu ga tarko maza maza sai ka kwance ta kasta mutu na aiki ya same ni sai yaro ce ta in sai babu ko ce awo sai ɗaya ɗauki gwani shi da zuwa sai daɗu da ta tsakiyar ka ya rauke ta ko zan alƙatala shi zai sanar ce an kai kashe sai sai ba da jaza'i wani za'u wajibu abin tambaya abin tambaya wa hal in a sayidu fihi shin wai inda zai ba da jaza'i sai inda shi sayidu lallai shi a dalili ya yi izini ga yaron ga a cikin wannan warauta ya ce shi wannan abu ko da bai yi niyyar cewa ya kashe ba niyyar ta da ya ce ya kwace ta aula ko ku a'a babu wani taqayidi mutlaqan na inda ya kashe ta ba su kai an ta yi ba ku gura ba hadin jiman nan wa bi sababin jaza'i ya wajaba saboda dalili cikin kashewa in zan shi an musabbabi cikin hurumina ko cikin hilli in dai ya nuhi ga wannan sababin abin nan da ya zan dalilin mutuwarsa ya nuhi shi bai ne kashewa ba in ya zan shi a dalili ga sababin sai ya ba da jazai mallamai sun kace ko wala wattafaqa ko da mallamai ko da ko an ittifaqi mutanen wurin eh shi sababi amma bai nufin kace amma shi adami ne yanzu wanda ke mayaro yaro sai ka ɗebe ta wa ne eh, eh. ina misali inda zan sababi amma bai ne kashe ta ba kafar ihi kamar inda iska gada ta taru ta kai hamsin ba su a hankalta da shi ba sai da iso ne ya yi musu girshi sai taɓi sai sun ka zabura sai wasu dursu ne kuma ta mutu to sai yanka akuya akwai miji ko rasu na yi amma dai magana ga wala azharu abinda an zahiri gun mallan dan ne wala asafku da abinda an mahi inganci gun mallan dan ba ne wa magana shi a zahiri shi kuma a asau <laughs> eh? mutum sai wai sai ya laɓe na <laughs> eh. Eh, ba ɗaya wani <laughs> ina misalin inda mutum bai bada jaza'i ta hudadihi shi a dalili amma bai da nuhi ta hudadihi kamar hema ta tanti ne ana yin tanti ba kula zare ba to zaren da ya azar zarge dan mai tanti sai tsutsu saukanan tsutsu da zamura sai ya zarge waya sai ni da wajen da su wa bi'irin lima'in ko bai tanuni ba haka nan inda ya gina rijiya don a sha ruwa sai warauta ta faɗa ciki jama'a da ni ya kashe warauta ya gina rijiya ta to wannan babu jaza'i wani lalata muhurimin auhillin haka nan babu jaza'i inda muhurimi ya zo ya iske maharauci yana harauta cikin gilli in ce kai kana nan kana shawagin banza to mutum ya gwada ma inda dabbobi inda farauta take ya ce to mutum ya sashe gaba sai ce kai yake ce mai ka gani su dubu tsiyata ko ko duk gara ta aure ba bismillah sai harbi ya kuka shauta to nan muhulimi bai jaza'i na addilalatu an kace ala khairin ka addilalatu ala khairin ka fa'ilhi to amma bandana da sabar da nan da ya kashe shi halali to murimi bai da zaki amma dai ya sa'a ma Allah muri ne asimi ne a wahillin ko? ko ko halali wato shi halali ya halibi farauta to shi ma wannan bayan sakamako. Mm. ni ma bai tafi kan wuce to mu zo taufa tafa mala wa mata bihi ko shi na ba haka nan waramihi babu sakamako a cikin halbi ne ga harauta amma ita harauta hali kauli ha ala farkin tana bisa ga wani rehe asalin rehen nan yana cikin hurumi amma yayi yayi lebo ka gane ko awo yayi lebo cikin hurumi yake amma yayi lebo ya kawo ya kawo kusa da hilli shi reshen to da ya halbe ta nan mun ba ka ajiya ce ba to mutai awa bai hillin ko ko ya halbe ta ita warauta nan cikin hilli sai ya same ta da kibiya sai ta ɗora birki ɗaya ɗaya sai ta mutu cikin hurumi duk wannan bai jaza'i a bai jaza'i sharadi amma ya amfasa in ya zartar da makatalar makasar farautar cikin gilli to in haka nan na ana ci waka za haka nan in lam yunfiz in bai zartar da ta ba bisa kauli mutari gumbalar lahani amma wanga magana wai in ya zartar da makasarta nan cikin hilli to ta mutu cikin hurumi ana ci haka nan in bai zartar da makasarta ba wato cikin hilli an ka same ta amma ta yi ta hamul ta yi birkiɗe ɗaya ne ya faɗo cikin hurumi to ana ci amma alal mukutai akwai tuka guda uku kana da jawahar rurin nan sun gane kenan na yi wa kun gane awo min aqwalin salasati ahaduha li tunisi da sakamako da rashin ci tsayanan shi imamu tunisi cewa ya yi sai ya biya ko ba a cinta daya na dudin magana da rashin sakamako walakin na hula yukal sai aka jiya ba a ci eh, ba a sakamako ya haifar daga sakamako amma ba a ci musa yana ga magana ga malan azbag na uku ɗinta li ashaba ga malam ashaba da rashin sakamako da halaccin ci huwa allazi yaftarahu hulami shi ne imamu lahami ya zaba shina mai luranta da wakatin rami la wakatin mauti shi imamu lahmi yace dan mi za ku ga magana ai wakatin rami aka kula da shi ba wakatin mauti ba ina ta mutu ina ta mutu cikin ne to na an kalbe ta to hilli kun yi mallaman gawar suka Allah saka alheri Hmm. to ga wata a amsaka huli rusulahu faqatalahu muhrimun to shi muhrimi ne kai shi muna tare da kuwa wato muhrimu ya rike farauta ali rusulahu don suke shi lahu muhrimun sai wani muhrimi na daban yazo sai kashe ta shi muhulmi shi ya riƙe farauta tana ga hannu da zai ce suke ta sai wani muhulmi ya ce ni ka jira da ita kai ba hasu ta ba ce bari ka gani a rage mata kashi sana a ko da ya sa mata gwamnati ta mutu to wanga wanda ya riƙe bai jaza'i wanga da ya kashe shi ka jaza'i to kuna ji da ko to in ko ya zama ba ya riƙe tana don ya sake ta ba to gare shi mu suku na sakamako yake awo to in ya biya in ya sakamako bi za a yi wa gare mai lahillu lahu al-aqalla to shi halalin ga sai ya biya alakalla min al-qimati sai a ce horar daga tana nawa a ce tana kaza to inda akwai a atafa to abin da zuwa zama akalla shi zai biya to mu zo to amma kuma in ya rike su don ya kashe sai wani su ya kashe to sun yi tarayya kamar waɗancan nabi sun kai tarayya kashe amma wa mata da hu muhuriman ausi da lahu mai tattu duk abin da muhurimi ya horoto ko an ka horoto don shi to sai na ga jaza'i za a yi kuma sai a ba a ci ina irin misali kamar wanda murimi ya fashe ba a masa da shi dungi ya koma dungi na jasa ka sai a tuttuwa kuma zai ba da jaza'i amma wurin ga hukoshi wa ina jin sani na dai malaman sun yi maganganu magana an ɗan awo kun gan eh awo awo sawawo mori mun ko ko mori mi ma sa kwai mm no mu eh ma ma mala musalani ba ah, ko mu ja mu nan buku ta nan mai ba

mutum eh. amma man ulmuhurimu minhu ko bayyinu wa amma man ugayar muhurimin minhu ko fihi nazaru mu muwajjahu wa musawwarun bi anna al-bayda la yasiqu lil zakati ai kwai bai bukata yanka hatta ya kula bi fi'il al-muhrimi mai tatum har dan musa da ake muhurimi ala gairi fala yazidu fi'il al-muhrimi fihi ala fi'il al-majusi shi in majusi in ba majusi ya kare ya kashe kwai ya yi masa ba a ci so mu zo shina ai eh. wala ya mu, bi zalika alal muslimi awo yabta zaka zakati shari'a shin kun ji magana da kun kai wai don mi aka cewa in muhulmi ya karya kwai in ya soya shi bai ci kuma wanda halali bai ci don tun da mulimi ya yi ya zan haram to kwai ya bai bukatar yanka kun ji magana farko kun ji sai da an kaɗa magana ga ana so a ji da mallan ƙasa ko ku ja ba to ku taika rasu to ai majusi ba ahali na da yanka ba da eh. eh. annahum kuna ji ko wajen mashhur bi annahum ja'alul bayla بمنزلة الجنين لأنه ينشأ عنه وبالجمال أن يكون في جنين an ka yanke an anka tahi uwa za a yankanta ta yi hwado matacce an yanke uwa na cin tayi nan to amma ya anka ka yanke uwa tahi na ciki in tayi hwado ya mutu ba a ci to anka ka ce ai masaukin kwai din nan masaukin tayi ciki kun gane magana ga Allah saka da alheri to in ya sani shi muhuri ya ci amma ban ce ma cikin cinta da laifi ba sai in bai sani ba waje wajaza maziru hillin da hillin <coughs> a ga daga can gaba <coughs> wajaza masidu hillin da hillin awo an ka ce in ya riga ya harama wa ‘yan sai huramu wa ‘yan sai ko da ku zai har ma nan gaba hallali na ya yi farauta don hallali to ya halatta muhulmi ya ci wa ‘yan sai mu ko da zai har ma nan gaba muzo ya halatta yankan yankanai shi hallali bi haramin nan cikin hurumi abinda an ka farauto ga hilli ga dafin sa ya farauto abinci can hilli to cikin wuri mai yanka abinci ya halatta wala ya sani iwazu wadda jaji bi sayyidin bihi lahil hammami na addara ala iwazu duniya wadda jaji da kaza wala ya sani sayyidin ba farauta na ba ana yanka su ko cikin wuri kuma ma na yankawa yawo zai lala masa ɓanin kurciya da tantabara da hazziya su ga wannan horota na eh? tantabara mu mamun dalla eh? hmm. horota